farkon surat yasin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وعليكم jiya mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratul fatir Allah ya sa albarka a cikinsa yau insha Allah za mu shiga suratu yasin suratu yasin sura ce makiyya manyan darussan da suratu yasin take karantaswa sun shafi tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi Muhammadu manzan Allah nuna tafarkin addinin musulunci shine tafarki wanda ya bi wannan tafarkin shine dai zai tsira a wajen Allah sai rarrashi da yi game da zukatan masu da'awa cewa shiriya ta Allah ce ta tattauna game da abin da ya shafi tashin alkiyama shine darasi na karshe a cikin sura cewa tashin alkiyama gaskiya ne duk daren daɗewa da a yi tashin alkiyama bayi za su tsaya a gaba ga Allah a musu sakamako da ayyukan da suka yi a rayuwar duniya Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya albarkace to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الله ملوكة بسم الله الرحمن الرحيم ياسين a surori da suka gabata a baya da yawa mun tattauna akan waɗannan al-huruful da kuma hukunce hukuncen da malamin musulunci suka ba su Allah ya ce wal qur'anil hakim Allah ya ce ina rantsuwa da al wadda ke cike da hikima in ji Allah wal qur'anil hakim al-hakim bi ma'ana al-muhkam littafin da aka tsara shi aka kyautata shi aka cika shi da cikar fasaha aka cika shi da cikar gamsashen bayani akan abin da Allah ya saukar wa bayan jama'a muna fahimta Allah ya ce wal qur'anil hakim ina rantsuwa da littafin alqur'ani wanda ke cike da hikima inji Allah innaka laminar mursalin Allah ya ce lallai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kana daga cikin manzannin Allah in ji Allah wannan shine jawabul qasmi rantsuwa Allah ya yace yasin sai yace wal qur'anil hakim Allah yace ina rantsuwa da da dake cike da hikima Allah ne sa ka rantsuwa yace innaka laminal mursalin kai manzan Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana daga cikin manzannin Allah Allah ya yi rantsuwa ne ya tabbatar wa mutane cewa annabi Muhammadu manzon Allah ne al-Imam yake cewa wannan raddi Allah ya yi matuhumar da kafirai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kore manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi don da zo ya kira su zuwa ga Allah ya ce musu Allah ne ya aiko shi cewa suka yi su ba su yadda ba ويقول الذين كفروا الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب الله يتي ويقول الذين كفروا وإن سورة كافر شيء الله شيء واسكي لست مرسلا با ود يا أيكوكا كيف من الله بني قل الله سيتي تو كشي مسو كفى كفى بالله شهيدا baini wa bainakum Allah ya isa ya zama mai shaida tsakanina da ku idan ni manzan Allah ne Allah zai bada shaida ni manzon sa ne idan ni ba manzan Allah bane Allah zai karyata ni cewa ni ba manzon sa bane Allah to da yazo sai da ya rantse da alqur'ani sai ya ce kai manzan Allah ne ya bada shaida ko bai ba wa yaqulu alladhina kafaru Allah ya ce kafirai suka ce lasta mursalan kai ba dan aikin Allah bane kai ya kamana Allah bai aiko ka ba kul Allah ya ce to ka ce musu kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya isa ya mai shaida tsakanina da ku idan abin da na zo da shi aike ne daga kunsa zai ba da shaida ni manzo ne idan ni na kawo kayana da kaina ba shi ya aiko ne ba zai ba da shaida Allah ta ce wal qur'anil hakim ina rantsuwa da alqur'ani da yake da cikan tsari da hikima innaka lamin mursalin Allah ce kana daga cikin manzanni ya ba da shaida ko bai ba da shaida a can suratul bakara ma ya kara ba da shaida akan haka tilka ayatul tilka ayatul natluha alayka bil haqq wa innaka lamin al-mursalin Allah yake tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq waɗannan duka ayoyin Allah ne muke karanta su gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ce wa innaka Laminar mursalin lalle kai tabbas kana daga cikin manzannin Allah ya ba da shida ko bai ba shida ba wa man indahu ilmul kitab Allah ce kuma duk wanda ke da ilimin littafi ba yahude ne ko ba nasari shi ma zai ba da shaida kai manzon Allah ne sai dai mutum idan bai karanta littafin da ba amma in ya karanta ne Allah ce shi ma zai ba da shaida kai manzon Allah ne jama'a mun fahimta Allah yace innaka laminal mursalin lalle kai kana daga cikin manzannin Allah ala siratin kuma kana bisa tafarki madaidaici abinda muke roƙa a sallah kenan ihdina siratal mustaqim Allah ce to annabi Muhammad sallallahu wa sallam manzan Allah ne kuma ala yana kuma bisa tafarki madaidaici ma'ana yana tafiya akan miƙaƙƙiyar hanya da Allah ya yi umarni a bita wannan ishara ne cewa kai kuma idan ka bi shi kai ma za ka tafi akan wannan siratul mustaqim innaka la minal mursalin kana tafiya ne akan hanya madaidaiciya to kaga idan ka yadda ya maka jagoranci kaga kai ma zaka tafi akan hanya madaidaiciya Allah ya tabbatar da mu akan biyayya wa sunnar manzon Allah Allah ya ce تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون الله يتي تنزيل العزيز الرحيم شي wannan alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah mabwayi ne jinkai Allah ya saukar da alqur'ani Allah ya tabbatar annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai kuma Allah yace tanzil al-aziz rahim shi kuma alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah ba kirkiransa aka yi aka ce Allah ne ya saukar da shi ba litunzir qauman Allah ce kuma mun saukar da alqur'ani ne don ka gargaɗi mutanen da ma unzira a ba a gargadi ubannin ba fa hum gafilun Allah ce ga sunan arkane ba su da alƙilla waɗannan ayoyi suna magana akan mutanen makka litunzir qauman ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ما أتاهم من نذير قبلك لعلهم يهتدون لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الله يتي من سوكر دا القرآن دي دون كغرغد متانن ما أتاهم من نذير من قبلك وني مي غرغد يسو بي زو لعلهم يهتدون الله يتي دومين سو شريعة wannan shiriyar shine manufar saukar da alqur'ani zuwa ga bayi jama'a mun ji ko Allah yake mun saukar da alqur'ani ne litunzira qauman don ka gargadi mutanen da ma unzira su ba a gargadi ubanninsu ba fa hum gashi suna rayuwa a cikin rafkana jahiliya kenan ko laqad hakkal qawlu amma kalmar azaba ta tabbata akan mafi yawan su fa wani Allah ne wannan alkawari Allah sai ya rada mishi suna alqawlu sai ya rada mishi suna alkalima ya yi wuta ya yi aljanna to sai ya yi alkawarin cewa wutan nan sai ya cika ta da mutane da aljanu wannan alkawarin cika wuta da mutane da aljanu shine ake ce mishi alƙaulu shine ake ce mishi alkalima walau shi ina لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها الله إذا دا من سو دا من با مقوة شري شريرتا معنا دا من شرير دا قوة دا قوة إن شاء الله ولكن الله سيدي حق القول مني ونزنتي يا تبتدك وجينا ميزن شن الله تلا أملأ anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in Allah yake zan cika jahannama da mutane da aljanu baki daya Allah yake sai mun cika ta wannan alkawari da Allah yi to shine ne kira shi alƙaulu Allah anan sai yace laqad haqqa alqawlu ala aktharihim to alƙaulu ta tabbata akan mafi yawan su kalmar shiga wuta ta tabbata a kansu sunayen da yawa daga cikinsu ya shiga littafin yan wuta in ji Allah fahim la yu'minun Allah ta saboda haka ba za su yi imani Allah kuma na ambaton wannan alkawarin alkalima إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الله يتي إن الذين حقت عليهم كلمة ربك للي ولن كلمة أبين جد كتتبت أكنس ولن القول كنا لا يؤمنون الله يتي ورسل إيماني با ولو جاءتهم كل آية الله يتي إن دا دك آية ذات Allah ya ce hatta ya rabu azab alim har sai sun ga azaban sanai amma su bi Allah Allah ya ce ba su bi ba don me Allah ya ce kalmar azaba ta tabbata a kansu innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika Allah ya ce lallai waɗanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu, la yu'minu Allah ya ce ba za su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin da kuma kowace aya ba ta zo Allah ya ce ba za su bi ba hatta ya rabu azab alim Allah ya ce har sun ga azaba mai tsanani to nan kuma sai su yi irin na fir'auna kaga a lokacin kuma ba zai amfani su wannan kalma ta azaba kalmar shiga wuta da take tabbata akan bayi tana tabbata ne akan su bayan gargadi da wa'azi da aka musu basu ba bayan gargadi da wa'azi da aka musu basu bi ba Allah iya abin da ya saka tsakanin shi da bayi shine a maka wa'azi duk annabin da ya turo iya abin da zai ce ma annabin ka yi musu wa'azi fa zakir innama anta muzakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaytir Allah yace kai wa'azi ka yi gargadi Allah ce iya aikin ka yin wa'azi banda wannan Allah ce baka da wani mataki da zaka iya ɗauka. to duk annabin da Allah ya turo shi zuwa ga mutanensa duk manzon da Allah ya aiko shi zuwa ga mutanensa iya aikin da Allah ke bashi shine yayi wa'azi jama'a mun fahimta kai kuma idan aka maka wa'azi to an gama yanke maka uzuri to jama'a Abin da Allah ya saka tsakaninsa da bayi shine in an maka wa'azi ka je aka ce ka daina ba ka daina ba Allah ya ce nan kuma duk abin da ya biyo baya kai ka ja amma dai sai an maka wa'azi sai an maka wa'azi amma yanzu idan aka ce maka abu kaza babu kyawu kace sai bayan magariba ka gyara to nan kuma kai ta shafa in ji Allah duk abin da ya biyo baya za ta iya ɓaci maka kafin magariban za a iya rufe kan zuciyar ana rufe kan zuciyar to wannan kalmar azaban ta tabbata a kanka in kwamu fahimta idan aka maka wa'azi aka ce maka babu kyawu ka daina to Allah ya ɗaga uzuri a kanka idan ka ce sai gobe da safe ka gyara to ta yiwu kafin gobe da safin kuma an rufe kan zuciyarka iya togaciyan Allah in an ce ka daina ka daina amma bayan an ce ka daina kuma ba za a sake baka wani notice na kwana biyu uku hudu biyar kuma sai lokacin da kake so ba shi yasa mai ahalin ya ce in ka ji mutum yana jinkirta tuba yace alaman ba shi da rabo ne haka mai ahalari in kaga mutum na jinkirta tuba yana cewa zan tuba ko kuma sai Allah ya shiryar da ni mai ahalari yace wannan alamar ba shi da rabo ne alamar bebe ne ya tabe domin kafin lokacin da ka sakan komai na iya faruwa jama'a kun fahimta abinda Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا الله يتياقوا أن سكي إيماني لله استجيبوا لله وللرسول وأمسى والله دمن الله إذا دعاكم لما يهيكم دزارا يا كرايكم كان أبين ذي إنجلتام كرايكم دزارا الله يا كراكا زوا دوني أبو الله يتياقوا أمسى da zaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi doka Allah yace ku amsa wa alamu Allah yace ku sani annallaha yahilu ko annallaha yahilu bainal mar'i wa qalbihi yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah na sha makanci tsakanin mutum da zuciyarsa jama'a mutum ya ayyuhal na amanu Allah yace ya ku waɗanda suka yi imani da Allah istajibu lillahi wa lirrasul ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza da'akum lima yuhyikum in ya kira ku zuwa ga abin da zai zama rayuwa na gartacciya a gunku wa alamu ku sani anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yace ku sani Allah kan sha makanci tsakanin mutum da zuciyarsa ya aikin gangan jiki daban aikin zuciya daban Allah ce to na kan sha ce to amma da zaran an ma wa'azi Allah ce ka amsa abin da aka maka wa'azi a kai jama'a mun fahimta to idan mutum bai bari ba to shikenan wannan kalmar sai ta tabbata a kai shi wannan kalmar sai ta tabbata a kai shi Allah ya samu dace to sai Allah ya ce إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون da Allah ya ce fahum la yu'minun ai ba da su yi imani ba kamar wani ne ya ce Allah to saboda me Allah sai ce inna ja'alna fi a aglalan Allah ya ce ai mun saka waɗansu hanko. waɗansu mari a cikin hannayensu al-aglal jam'i ne na al-kul al ne da larabawa suke aiki da shi wanda idan aka ɗaura hannayen mutum kuma akwai inda za a sarkafe wuyansa da wannan hankon Allah ta ce inna ja'alna fi a anakihim agalalan mun sanya waɗannan mari-mari din a cikin hannayensu muka sarkafe su a wuyoyinsu fahiya ilal azakani Allah ya ce hannayen kuma sun zarce Allah ya ce har sun tokare kan haɓansu fahum mukmahun Allah yake to sai ga su a sandare al-ikham shine mutum ya daga kansa sama bai iya kallon gabansa bai iya kallon hagunsa bai iya kallon damansa bai iya sunkuyar da kansa ƙasa to ana cewa al-ikham shine miƙewa sandarewa bankarewa Allah yake to sai ga su a bankare a sandare inji Allah subhanahu wataala jama'a kuna fahimta Allah na kwatanta yadda batacce wadda kalmar azaba ta tabbata a kansa irin tsari da salo da yake gudanar da rayuwarsa a kai ta yadda ba zai iya waiwayawa ya kalli shirya ta hagunsa ko ta damansa gabansa ko bayansa ba in ji Allah yan uwa muna fahimta me yasa ba za su yi imani ba Allah ya ce inna ja'alna fi a anaqihim aglalan Allah ya ce ai mun sanya kokomai sarka-sarka mun ɗaure hannayensu da wuyoyinsu fahiyar ilal azkan Allah ya ce hannayen da muka ɗaure a wuyansu ya tokare haɓansu al jam'i ne na azzakan azzakan shine nan fahiya ilal afkan Allah ya ce hannayen da aka bankare a cikin wuyansu ya tokare haɓansu fahum mukmahun Allah ya ce to sai ga su a sandare kansu ya ɗagu sama ba su iya kallon gabansu ba su iya kallon damansu ba su iya kallon hagunsu Allah ya ce ba su iya kallon ƙasa jama'a mun fahimta wannan shine misalin wadda bata ta tabbata akan shi wannan shine misalin wadda kalmar azaba ta tabbata akan shi babu hanyar da zai juya ya kalli damar babu hanyar da zai juya ya kalli hagunsa babu yadda za a yi ya kalli gabansa saboda mene saboda kansa yana da gini a sama Allah ya ce alna min bayni aidihim saddan sannan gaba gare su Allah ya ce mun saka toshiya duk abin da zai zo na alkhairi gaba gare su Allah ya ce akwai toshiyar da muka saka wadda ba zai iya riskan su ba ba zai iya isowa gare su wa min kalbihim saddan Allah yace kuma ta bayan su Allah yace shi ma mun saka toshiya duk alkhairin da zai zo ta baya Allah yace ba zai same su ba ɗan uwa kuna fahimta Allah na misalin wadda ya bata ya ratse daga tafarki madadici Allah yace kansa a dage ki sama yake kallo idan an ce ka kalli gaban ka, ka lura da abin da ke gaba gare ka baya iya gani idan an ce ya kalli damansa baya iya gani idan an ce ya kalli abunsa baya iya gani idan an ce ka waiwaya domin waiwaye a don tafiya ne Allah ce ba zai iya waiwaya ba wata Allah min bayni aidihim saddan sannan gaba gare su Allah ya ce nan ma mun saka toshiya duk alkhairin da zai zo ta gaba Allah ya ce ba zai iso zuwa gare su ba domin mun toshe gaba gare su wa min kalbihim saddan Allah ya ce ta bayan su shi ma mun saka toshiya duk wani alkhairi da zai zo ta baya Allah ce ba zai riske su ba fa a shaynahum Allah ce kuma sai muka dauki wani labule sai muka lullube idodin su da shi fa a shaynahum Allah ce sai muka lullube gannan su muka sa wata yana ta tare idansu ba za su iya ganin gaskiya ba Allah ya ce fahum la yusiru Allah ce saboda haka ba za su taba ganin gaskiya su bi ta ba jama'a kuna fahimta duk wanda ya bata kalmar azaba ta tabbata a akan shi yadda kaga Allah ya buka wannan misali haka yake rayuwa duk wanda kalmar azaba ta tabbata a kansu haka suke rayuwa إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأرحام فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم fa ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون barasu كبر ba. da su gani wadda aka mishi wannan talala to wadda aka mishi haka kalmar azaba ta tabbata kenan akan shi Allah muna neman tsani daga azabar lahira shine Allah yake ce wa manzon Allah sallallahu alaihi وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا الله يتي من ذلك الله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأت القرآن دك لوكة ذاك كرنت القرآن جعلنا bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati sai na sanya tsakaninka da tsakanin waɗanda ba su yi imani da lahira ba hijaban mastura sai in sa wani labule sai in sha makanci tsakanin ku duk abinda da a yi Allah ce ba su sani kun ga yadda Allah yake kadan garko wa idza qara'ta alqur'ana Allah ce idan zaka karanta alqur'ani zaka yi tafsirin alqur'ani zaka ma mutane bayani akan alqur'ani zaka yi tilawar alqur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati Allah yace sai mu sanya tsakaninka da tsakanin waɗanda ba su yi imani da kiyama ba hijaban mastura Allah ce sai mu saka wani shamaki sai mu sha makanci tsakaninsu ba sa ganin ka ba sa jin waja'alna ala qulubihim akinnatan Allah yake sai mu sanya waɗansu kwaduna sai mu kule kan zakatan al-akinna jam'i ne na Al'kina alkinan shine kwado da za a kule abu murfi da za a rufe wani abu ba za a gan ba wata Allah ana ala qulubihim akinnatan Allah ya zukatan su kuma sai mu dauki wani murfi Allah ya ce sai mu rufe an yafqahu ai kai la yafqahu Allah ce don kar su fahimci alqur'ani wa fi azanihim waqaran Allah ya ce a kunnuwansu su sai mu sa wani toshiya sai mu toshi kun ga yadda Allah ce ta toshe toshe ma waɗanda suka yaki addini ko Allah ya ce in zaka karanta alqur'ani sai mu saka hijabi tsakaninka da su ba da su ji ka ba ba za su ganka ba waje Allah ala qulubihim akinnatan akan zukatan su Allah yake sai mu sa wani murfi sai mu rufe zuciyar saboda kar su fahimci abin da za ta faɗa waje Allah ala qulubihim akinnatan sai ce an yafqahuhu don kar su fahimci abin da za ta faɗa wa fi azanihim waqara Allah yake cikin kunnuwansu Allah yake sai mu sa wata dalma sai mu toshe mu sa wani abu mai nauyi mu toshe ko kana wa'azin ba za su ji ba wani haka yake rayuwa a tsakanin mutane banki banki ai irin su ne zaka ji Allah na cewa sawa'un alaihim a anzarnahum am lam tunzirhum kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah yake a musu wa'azi su daidai ne a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun saboda duk ababen da ake daukan wa'azi da su din su an toshe da su shine ayan da muka karanta da su innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kuma kowace aya za ta zo Allah ya bar su imani ba saboda duk abin da ake daukan wa'azi da shi an toshe ai su ma wannan na suratul baqara da Allah ya yace innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ko ka musu wa'azi ko kar ka musu wa'azi ba da su imani ba wani kamar kamar wani ne yace Allah don me yake khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim Allah me yasa kace ko a musu wa'azi ko kar ko kar a musu wa'azi ba da su imani ba Allah ya ce katama Allahu ala qulubihim Allah ya riga ya rufe kan zuciya dama duk abin da za a fahimta da zuciya ake fahimta katama Allahu ala qulubihim Allah ya rufe kan zuciyar wa ala sam'ihim ya rufe kan jin yanzu ba su ji wa ala absarihim gishawa Allah ce kan idan su kuma an saka wata yana ba su gani to wannan zai ji wa'azi Allah ce na riga na rufe kan zuciya jama'a mun fahimta mafi girman laifi da mutum zai yi wa Allah Allah ya mai wannan hukuma shine ina da kin gaskiya gaskiya ta bayyana maka ka ce za ka yi fada da ita jama'a kun fahimta mafi girman laifin da za ka yi ma Allah ya rufe maka zuciya ya rufe jinka ya rufe ganin ka gabarin ganin gaskiya shine wata ran ka tashi ka ce za ka yi faɗa da gaskiya mana shi Allah don ka ce ba za ka bi shi ba ba komai bai taba faɗa da wadda ya ce ba zai bi shi ba in ka ce ba za ka bi Allah ba Allah zai ce sai mun gamu a filin kiyama amma duk lokacin da ka ce za ka yi faɗa da addini to nan kuma Allah sai ya walakanta duk wanda ka ji an kama sunansa a Qur'ani ko a hadisi irin su Abu Lahabi irin su Fir'auna duk wanda fada da addini yace zai amma don ka ce ba za ka bi Allah ba Allah babu ruwan sa amma daga lokacin da kace ba za ka bi ba kuma ba za ka bar wani ya bi ba duk wanda kuka ga yi wa addini haka to ku zura mishi ido yanzu ya tsokano Allah duk lokacin da kace ba za ka yi ba kuma kace wani ma ba zai yi ba to a lokacin ba a daga maka kafa a musulunci amma don kai ka ce ba za ka bi ba in ka ga dama ka je ka da gidanka ka kama haya a bayan gari ba ruwan Allah da kai amma ka lura idan ka ce ba za ka je wajen karatun sunna ba ka ce kuma kaninka ba zai je ba to ka rubuta a diyari ka ajiye ka dinga gamuwa da hau har ka bar duniya in ba za ka je ba babu ruwanka wanda zai je can mishi ya je to duk wanda kaga sunansa a qur'ani ba wai ya bin Allah bane yayi fada da Allah ne duk wanda kaga sunansa a hadisi dan wuta ko an tsire mishi albarka to ba wai ya bin Allah bane kawai a'a ya tashi zai yi fada da addinin Allah ne to wannan shi ke san Allah ya rufe kan zuka zukatan mutane ai shi yasa Allah ya ce a fara'aita manitta ilaha hawa hawa wa adallahu Allah وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله يتي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه Allah ya ce baka ga wanda ya riki abin bautarsa shine son zuciyarsa ba shi abin da ya ga dama shi yake ba yi da doka a kai wa adallahu Allahu ala ilmin to Allah sai ya batar da shi bisa ilimi ma'ana Ƙololo duk abin da ake gaya mishi ya sani ya fahimta ya gane sai ya ki ya ce zai faɗa da abin wa adallahu Allah ala ilmin to Allah sai batar da shi bisa ilimi wa katama ala sam'ihi wa kalbihi Allah sai ya rufe jinsa sai ya rufe zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi gishawa Allah sai ya saka yana akan ganinsa saboda ba zai da gaskiya ba to irin waɗannan duk wa'azin da za a musu su ba sa jin ba saboda kalmar azaba ta tabbata a kansu to shine Allah ya ce ai duk wadda ga kalmar azaba ta tabbata a kansa Allah ce ta ko ta ina an toshe yahudawa da suka tashi shegantaka kasan su yahudawa har Allah sun zaka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo ya musu suka ce bara mu bara mu ne ba su kwarar suka ce sami ina wa asaina mun ji fada mu ina alladhina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i wa yaqulun ويقولون سمعنا ra'ina واسمع غير مسمع وراعنا وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. كثرة الأمور دي شيء واسكي gane ba. cewa suke ba mu gane ba a gamsar da mu قالوا يا شعيب ما نفقه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا قالوا يا شعيب سكتي يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وأذن لك كينا بام غانيوا كاكا سبا سغانيوا to yahudawa suka ce sami'ina wa asaina mun gane ba da mu ba to ba kenan ba suka ce mun ji mun gane ba da bi ba ba da bi ba shi Allah ba yana so a yi sami'ina wa af'ana ba to suka ce sami'ina wa asaina mun ji mun gane duka karatu ba da a ba to wannan shekantaka da suke yi su sai suka dauka iskanci ne sai suka dauka rashin arziki ne da annabi Musa ya musu wa'azi sai suka ce mishi qulubuna wa qalu qulubuna gul. bal la'anahum Allah bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun wa qalu suka ce ma annabi Musa qulubuna gulf zukatan mu a rufe suke ko kai wa'azin ba zai shiga ba <laughs> ya bude wa qalu suka ce qulubuna gul zuciyar mu a rufe take kamar kwallo haka take babu inda wa'azi ke shiga wai wannan suna ma annabi annabi Musa iskanci Allah sai ce a'a ba wai fa suna yi ne na amore ba bal la'anahum Allah bi shi ne musu Allah ya sa cikin haka idan mutum uwarsa ta mishi baki ai duk abin da yake yana ganin burgewa ne to kuma bakin ne ya kama shi to ne musu da Allah ya shi ya mai da su haka saboda ka mafi munin abin da mutum zai yi shine sai zai yi faɗa da gaskiya zai yi faɗa da gaskiya Allahu akbar Allah ya samu dace wani daga cikin manyan 'yan siyasa wata rana wani malami ya yi wa'azi to sai bai ji daɗin wa'azin ba sai ya ga da shi ake yi wannan ai an rena shi ne yayi za a dinga mishi habaici a lokacin to sheikh ja'far mahmud adam sai dai kai kara wajen malam ja'far Allah ji kan shi amin yace ana gafarta malam yanzu ba za a ba malamin nan nasiya ba kaza kaza kaza kaza malam ja'far yace kai hakuri ranke da gaskiya aka gaya maka wannan maganin in ma da kai gaskiya aka gaya maka yace kai hakuri gaskiya ce malamin gaskiya ne gaskiya ce yanzu ya kalli idan gwamna ko senator an faɗi abin da ransa bai so ce gaskiya aka gaya maka a sai dai in sanatan bai ba da kayan aiki ba idan bai ba da kayan aiki ba idan bai ba da kayan aiki kaga su ba a gaya musu gaskiya ba a gaya musu gaskiya eh. Eh. kuma wannan cin amana ce Allahu akbar cin amana ce ma ba cin amana mafi muni kamar Allah ya kulla alaka tsakaninka da shugaba ka gagara gaya shi gaskiya ka gagara gaya shi gaskiya annabi yace idan arada Allah bil waziri bil amiri khaira in Allah na nufin shugaba da alkai ja'ala lahu wazira sidiki Allah sai sanya mishi waziri advisor mai gaskiya da amana sai sanya mishi waziri sai a bashi SASA masu gaskiya da amana in nasiya zakara annabi ya ce idan shugaban ya manta wani abu sai ya ci asan da shi sai shi ranka ya lokacin da muka je kan bayan mun yi alkawari a waje kaza za a musu gada rayuwa ba ta da amana ranka ya dade mun yi kokari a musu innal ahada kana mas'ula Allah zai tambaye mu wannan alkawari ranka dade mun yi alkawarin bohol a waje kaza mu yi kokari mu cika wannan alkawari Allah zai tambaye mu ranar alkiyama rayuwa ba ta da amana ranka dade mun yi alkawari za mu yi titi za mu yi kwalta daga waje kaza zuwa kaza mu yi kokari mu cika wa in zakara annabi ya ce ilmu in kuma ya tuna wannan wazirin sai ya taimake shi a yi aiki to waziri waziri da ake rabautuwa da shi wa idza arada Allah bil amir ghayra zalik annabi ce amma in Allah na nufin shugaba da sun kuyan alkai ba za ta dore ba ba za ta yi albarka ba ja'ala lahu wazira su'in sai a sami shi mukun ajbaida mukayen SASA mukayen PAPA in nasiya lam yuzkiru in ya manta wani abu da ya alkawari ba zai kira mishi wa in zakara lam inu in kuma ya tuna ba zai taimaka mishi ba zai taimaka mishi to idan kana kusanci da shugaba da mai mulki ka gaya mishi gaskiya ka gaya mishi gaskiya ka mishi nasiya domin igiya ce a wuyarsa wadda za a zarge shi da ita ranar alkiyama to a matsayin ka na makusanci sai ka dinga gaya shi gaskiya kar ku dinga daukan shi wa ku duk abin da suka faɗa shi ne ku yi tabi a kai sai ku halakar da shi ku halakar da al'umma sai ku halaka ku halakar da shi ku halakar da al'umma Allah ya sa mu dace amin Allah ya shiryar mana da shugabannin mu Allah ya dawo mana da su tafarki madaidaici su yi jagorancin da za su tsira mu ma da suke jagorantar mu mu tsira eh. Allah ya ce wa min kalfihim saddan fa akashaynahu fa hum la yusiru. Allah ce to mun lullube su an rufe ganin su Allah ce ba za su iya ganin gaban su to Allah ya tsare mu daga wannan tara to sai Allah ya ce wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وسواء عليهم الله يتكم irin أكنسو إذن faɗa cikin wannan ونن a أأنذرتهم Allah ce ka gargade su am lam ko baka gargade su ba la yu'minu Allah ce ba su imani ba wanda aka bankare kansa baya ganin gaba gare shi wadda aka toshe gabansa da bayansa wadda aka toshe kan zuciyarsa aka toshe jinsa wadda aka saka yana aka lullube bisa ganinsa akwai abin da zai karɓa ne na shirya ba Allah ya ce wa sawabun alai daidai ne a kansu a anzarta ka gargaɗe su am lam tunzirhum ko baka gargaɗe su ba la yu'minun Allah ya ce ba za su yi imani ba innama tunziru man ittaba dhikra iyakar waɗanda kake gargadi Allah ya ce su ne waɗanda suke bibiyan alqur'ani da sunna shine azzikir innama tunziru man ittaba dhikra iyaka kana bibiyan waɗanda suka bi abin da aka saukar na wahayi ne shine ai Allah yake cewa wa qalu ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi dhikru innaka lamajnun mutanen maka suka ce ya ayyuhalladhi nuzzila alayhi dhikru ya kai wanda aka saukar wa azzikr wahayi qur'ani da hadisi innaka lamajnun suka ce kai mahaukaci kaga sun ambaci wannan wahayi da sunan azzikr to azzikr shine qur'ani da hadisi ah, ah. ai shine Allah ya ce wa man a'ara أعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري الله تدود يكودك يبكري دقى الذكر دقى عن ذكري دقى أمتنا دقى قرآننا دقى حديثنا دقى وعيدنا فإن له معيشة ضنكا Allah ya ce yana da wata rayuwa mai kunci zai gamu da matsaloli a cikin rayuwa Allah ya ce innama tundiru man ittaba azzikra iyaka kana gargadan waɗanda suke bibiyan wahayin da aka saukar ne wa kashiyar rahman bil ghaib waɗanda suke tsoron Allah a cikin zuciyarsu fa bashirhu